To kamar yadda na faɗi tun da farko mun yi wata bakuwa Mejo Aishatu Isaka Usman wadda ta zo takanas har zauranmu a nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma na samu damar zantawa da ita. a inda na ce da ita me ba ta sha'awar shiga aikin soja sai ta ce na gode hajiya jummai da kuka bani eh, sa'a na zo nan ga a ma'aikatar ku don in ba da amsoshi lallai na shiga soje don soje yana birge ni takwana kuma a cikin aikin soje an san da soje yana taimaka ma ƙasa kuma yawanci ana zato kawa e, mata ba su iya shiga a soje ni ko a ra'ayina ni mace ce ina son in taimaka ma ƙasa ta kuma ina son in gwadi hallo ina iya aiki tunda wurin da nake iya jin daɗin aiki na ga a cikin soja ne don in kawo in shiga cikin in kawo development ƙasata to a saboda haka kin yi wannan bayani saboda haka ana iya cewa tun kina tasowa ne kike da aikin sha'awar shiga aikin soja ko ko cikin iyalinki akwai wanda yake soja tunda na taso ina da shawa in shiga soja don Eh, yanda ni kwatanta muku aikin soje aiki ne babba mai gina kasa akwai ladabi ciki don ka nima da na taso sai nike jin karhi in yi aiki a cikin soje don in gina ta don in ji daɗi kenan hanyar nan ta soje kawai zan samu ina shiga in kawo taimakona na cikin gina kasa to da kika shiga wannan aikin sojan kin san yawanci a kasashenmu na afirka za a ce za a rika nuna ma mace bambanci an nuna muke irin wannan bambancin ba zan ce ba an nuna mini bambanci kuma yadda eh, yanda duka nike kwatantawa komi da za ka yi in ka yi tsaya ka yi aikinka ba za a gwada maka bambanci ok kin je aikin kiyaye zaman lafiya peace corps na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali shekara nawa kika yi ko wata nawa eh shekara guda da rabi shekara kuma kin gama kuma na gama to bayan wannan lambar yabo da ya kawo ki nan america kika karba akwai wani abu kuma da kika yi da kika zo nan america eh, lambar nan ta yabo da muka aka ba mu biskan wannan aiki na eh, peacekeeping shi ne da ya kawo mu baya ga wannan ba ku yi wani abun ba to ya yanzu mu ɗauka mata 'yan uwanki suna jin mu waɗanda su ma suke da sha'awar shiga aikin soja wace shawara za ki ba su me za ki gaya musu abin da zan iya gaya musu sai in ce musu in suna ta sha'awar shigowa soje su shigo soje bata hana mutum ba soje bai ca na maza ne ko na mata yanzu an bude hanyoyi ma mata kenan mu karbi wannan hanya mu shigo cikin soje mu gwadi mu ma muna iya taimaka ma kasashenmu kuma mace hallo tana iya kawo nata taimako ko kaɗan ne cikin ginin kasa kuma cikin rayuwarta a cikin aikin da take tana da abun da zata iya bada ko ɗan kaɗan ne don ya ci gaba kasa ya ci da kasa gaba kuma don ya ita da kanta ta ji daɗin ta yi aiki a kan tana mace to a cikin aikin soja ɗanin da kika shiga akwai wasu matsaloli da kika fuskanta wanda kike ganin idan akwai wata mace da za ta shiga ta lura da su akwai matsaloli ko um, ya za ka ce mata matsaloli hmm. challenge problem akwai su problem da ke fuskanta a matsayin ki na mace and thank you for asking whether I contribute kaman challenge <laughs> how do i put it okay a kama eh, a matsayin eh. abinda zan ce mata challenge abinda zan ce ma abokaina kannaina yannaina eh, mata in sun shigo cikin soje su san da akwai me ake ce ma risk eh akwai barazana akwai hatsari akwai hatsari kenan in ta yi niyya ta san da akwai duka hatsarorin nan in za ta shiga kuma in ka shigo a cikin soje akan muna mace ya kamata ta sa a kanta aiki aiki aiki aiki nan shine zai sawa a kama darajar nan tata kuma a bata wurin da ya kamata amma ba zan mu cewa muna son mu shigo mu shigo dai mu shigo in mun shiga ya kamata mu gode muna iya bakin eh, capacity kinmu eh. bakin kokarinmu mm, mm. kenan ya kamata Eh, wannan kokari bakin kokarin mu in mun yi shi ko kaɗan ne ana gane mu shi duniya duk tana gane da sanda mun shigo mun yi bakin kokarin mu mun kawo wani abu a cikin gini mai ba kan mu shigo mu yi zama ba mu aiki muna son a san dai muna nan zamni dai haka to to aishatu ka usman mun gode da kika samu dama kika zo nan sashen hausa muka hira da ke mun gode kwana na gode godiya ta wuce wajen ku na gode